tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hussein al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin a sheikh dr Saleh Bona fauzan Bona abdullahi fauzan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan gwa ba su manta ba a bayan da al'imam albarbahari ya kawo bayani dangane da madarar ƙidanmu. dangane da imani da cewa ƙarshen duniya akwai rikice-rikice da za su faru wannan rikita-rikita annabi di ya yi bayanin so ɗaya bayan ɗaya mafi muni daga ciki shine bayyanan masihid dajjal daga nan kuma sai bayyanan annabi isa da bayani dangane da abubuwan da za su faru a lokacin irin bayyanan mahadi da kuma ya ajuju da sauran wasu abubuwa da suke da alaka da wannan malam fauzan ya biya yi mana sharhi to ne muke bi dan abubuwan da ya kamata a ce mu sani a wannan matsala malam bai kawo ba muke kokarin mu zo da shi domin al'umma su fahimta bayan da mali mana bayani dangane da dajjal sai ce a kaidatu ahalus suna fi dajjal menene akidan ahalus suna dangane da dajjal ƙwalin nawawi fi sharhihi li muslimin limamin nawawi da ya zo sharhin saihu muslim da ya sa masuna alminhaj bi sharhi muslim bin alhajjaj ya ce قال القاضي القاضي إياد يشي هذه الأحاديث kun ga waɗannan hadisai da suka zo suke bayani dangane da dajjal allati zakaraha muslim wanda al'imamun muslim ya ambace su wa gairuhu da wani malamin da ba muslim ba fi kissati dajjal dangane da abin da ya shafi ƙisan dajjal waɗannan hadisai hujjatul limazhabi ahlil haƙi fi sihati wujudi wannan yana zama hujja ne ƙarara dangane da mazhabin waɗanda ke kan gaskiya ɗoɗar akan cewa tabbas al'amarin bayyanan dajjal al'amari ne na tabbas wanda kuma lallai dajjal zai bayyana kuma mu ta ahlus sunna ta tabbatar da haka wa annahu kuma waɗannan aqidan ko waɗannan hadisai suna bayyana mana shi dajjal shaksun mutum ne iftalallahu bihi ibadahu wanda Allah maɗaukin sarki ya jarrabci bayan shi da musiban shi dajjal mutum ne amma hatsabibin mutum wanda Allah madaukin sarki ya nufin zai jarrabci mutanen da za su rayu a lokacin bayyanar dajjal domin ya gwada su kuma ya zame masu abin ɗaukakan darajan wasu da kuma wulaƙantan wasu sannan wa aqdarahu ala ashiya Allah madaukin sarki sai ya ba dajjal dama akan wasu abubuwa min makaduratin lahi ta'ala na irin abubuwan da iko ne na Allah kadai Allah maɗaukin sarki ke da wannan in ba Allah ba ba wani yadda yake da dama yi waɗannan abubuwan to amma sai muka ji Allah maɗaukin sarki ya ɗaga ma dajjal ƙafa wasu abubuwan yana iya yin su mala ya ce min ihiya ilmayyit musamman rayar da matacce alladhi qatuluhu wanda mun karanta cewa da jal kashe shi kun gane kusan malamai suka ce wannan ɗayan tak shine kadai da jal ya kashewa kuma sai ya raya shi wasu suka ce zai kashi da yawa amma rayarwa to wannan kwaya ɗaya ne kadai zai iya raya shi an gano wannan da kyau ko wannan magana ta ƙarshe ita ce daidai mala ya ce wa min zuhuri zaharati duniya kuma allah maɗaukin sarki zai ba da jal dama na bayyanar da ƙawa na duniya irin abin da ɗan adam yake kwaɗayi yake fatan ya samu ko ya zama wal da kuma bayyanar da fari da talauci da kunci da wahalar rayuwa ma'ahu duk waɗannan suna tare da shi duk wanda ya yadda da shi ya imani da shi to sai a buɗa mai rayuwa a haskaka mai yanayi wanda kuma ya bijiri ya ƙiye yadda to kuma dajjal Allah maɗaukin sarki ya ba shi iko da dama zai iya saka ka cikin kunci da wahala da talauci an gano wannan da kyau ko wajen natihi wa narihi kuma dajjal Allah maɗaukin sarki ya hore mai wani su dabaru da yake yi ya bayyana wani abu kamar aljanna irin tashi haka ya bayyana wani abu kamar wuta irin tashi an gano wannan da kyau ku sannan wani harihi kuma dajjal yana tafiya da koramai an gano wannan da kyau ku koramai kamar yadda za a karanta Kur'ani yana magana tajiri min tahtihal anhar duk dajjal zai nuna wannan mala ya ce ba ba kunuzil ardi lahu kuma za ka ga taskoki na arziki suna bin shi zinare ka gaggare guda kana imani da shi ɗiba ya baka yaƙutu zabar jadi kaza kaza duk wani abu mai tsada mai daraja mai ƙima. dajjal yana tafiya da shi gari guda yi asibin nahal kai ka ce gayya ko garke ne na ƙudun zuma an gano wannan mala yake cewa wa'an ko a wattiba'i kunuzil ardi lahu wa amruhu sama'a an tumtira kuma dajjal zai ba sama umarni te ruwa fa tumtira sai kuma te ruwan wal arda kuma zai ba ƙasa umarni an tumbita ta tsarar da abin da ke cikinta tumbit sai kuma ta fitar ɗin kun gano nan gari guda zai zai samu filin Allah tsakiyar damina sai da ce wajen ya koma fako garin waɗanda suka ƙi yin imani da shi kenan kuma sai ya je garin da ba lokacin damina ba fako suke ciki kawai sai ya saukar masu da ruwa amfanin gona ya yi an gane ana sa ran a shuka masara ta sati uku a cikin kwana uku sai ta yi an gano wannan da kyau ku ka girbe ka shuka wata ka girbe ka shuka wata arziki ko da ko ina fa ka'a kullu zalika bi lahi ta'ala wa mashi'atihi duk wannan abin zai faru ne da eko da nufi da yarjewa da lamini na Allah madaukin sarki da ya ɗaga mai ƙafa domin ya zama jarrabawa ga al'umma summa ya ajizuhu Allah ta'ala da zalika bayan nan sai Allah ya gagarar da shi an gane da ba yana iya waɗannan abubuwan ba daga baya kuma sai Allah ya kwace damar sai ya zama ya gaza mun gano wannan da kyau ko a waye gari bai zai iya yi ba yu ajizuhu Allah sai ga ya samu gazawa da kasawa in yace sama ta ruwa sai ta ki kasa ta tsarar da tsaron da sai su ƙi tsararwa duk waɗannan abubuwan da yake tunƙawo da takama sai ga kuma bai iya yi yanzu fala ya ƙaduru ala katli zalikar rajuli tun daga lokacin da zai kasa kashe wannan matashin tun daga lokacin al'amarin da jihar zai zama da matsala amma ka sa abin mamaki waɗanda suka bi suka yi da shi duk da al'amarin nashi ya tonu kuma ba za su bari ba an gane ba su bari ba sharrin bata kenan karka yadda a yi ma wa'azi a ce ka za ba kyau ka bari ka ƙi yadda da ba kyau ɗin ka bari gaba wannan za ka shiga matsala domin ƙur'ani yana cewa wa ma kanu li yu'minu ko bima kazzabu bihi min qablu ba za su taɓa yin imani da abin da da suka ce ƙarya ba ne ko da yau sun gano gaskiya ne shirya ne wallahi ba za su bu ba mun gano wannan da kyau ko kazalika yattaba'u Allahu ala haka Allah yake kama zukatan waɗanda ba su imani ba ya tumbuke alherin da ke ciki Allah ya kiyaye ma'ala yace wala ghayruhu ba zai iya kashe wannan muminin ba koma wani shi wa yabtulu amrahu sai Allah madaukin sarki ya lalata al'amarin dajjal wa yaqtuluhu Isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi isa ne zai samu daman kashe dajjal wa yuthabbitu Allahu allazina amanu su waɗanda suka yi imani imani na gaskiya to a wannan ciba dadin da za a yi a ƙarshen duniya su kadai ne Allah maɗaukin sarki zai tabbatar da digadigansu a ce dai ga kuɗi kana tsammanin mutane za su shallake kuɗi ne illa man allah duk abin da kake so na rayuwa inda za ka san mutane na son kuɗi ko da za a zo yanzu ƙetaren masallacin nan ana raba dubu-dubu sai fa an yi da gasken gaske a bar ni da mutum ɗari a cikin masallacin nan wani ya dariya ya yawa bala ai dai kai dai dai an so mun dawo a irga amma dai ai kowa ma tafiya ce haka ne ko dubu-dubu kadai da jal. in ka zo zai ɗauki sama da 20 trillion ya e ba ka ɗaya wannan sai dai Allah sai mai ƙarfin imani shi sa ƙarshe malu ya ce yusabbitun lahun lazina amon wallahi Allah ne kaɗai zai tabbatar da masu imani amma duk waɗannan masu kwaɗayi ta suna zuwa gaba ɗaya za su zama fasinjojin dajjal ne Allah sai wanda Allah ya kiyaye shi yasa bayan mun karanta idan dajjal ya bayyana ko to kai kafa me na ci ban baki ba ka tsere annabi ya faɗo wajen tserewan shine ka hau kan dutse kai nesa nesa da shi amma kana takama kana tinkawa wai kai ne za batar ai kafin ma ka faɗi wannan maganar sai da ka bata sannan ka faɗe ta domin shirya a hannun Allah take ai ai ba hannunka take ba don faɗin ma kai ka bi ƙarfin a ɓatar da kai wannan kalman ma karo da ikon Allah ne kai dai ka roƙi Allah Allah ya shirya da mu Allah ya taimake mu mala ya ce haza mazhabu ahlus sunnati wa jami'il muhaddisin wal fuqaha'i wannan shine mazhabin ahlus sunna da kuma dukkanin malaman hadisi da malaman fiqhu wan nazar da kuma malamai waɗanda suke bincike na keke da keke cikin al'amarin addini khilafan liman ankarahu wa abdala amrahu min al-khawarij wannan aqida na ahlus sunna ya saba ma aqidan waɗanda suka yi inkari suka lalata al'amarin dajjal daga cikin khawarijawa wal jahamiyya da kuma jahamiyya wa ba'dul mu'tazila da wani bangare na mu'tazila shi yasa kuke ganin in muna tafiya muna duka muna karo da aqidan yan bid'a saboda aqidan ta saba ma aqidan mu ne tamaman an gane ba su da alaka da mu kwata-kwata sai dai kawai akan ji wani lokaci kalmomin su yana so ya kama da kalmomin ahlus sunna a wani lokacin da kuma suke kokarin farautar mutane idan suna garin da ahlus sunna ne suke ƙarfi to suna makalewa jikin ahalus sunna sai su riga tsotsan mutanensu daga nan an gano wannan da kyau ku. domin ba khawarije in yazo ya ce maka shi khawariji ne zaka bi shi yazo ya ce maka shi ahalus sunna ne salafi kai kuma ahalus sunna salafi saboda ba karatu kai ba ko baka matsi malaman da suka san wannan aqida ba sai ka ce gaskiya ne idan ba jahame yazo zai ga maka shi ma ahalus sunna ne salafi an gane har ka je na itimami zuwa gawa malaman ahalu sunna kamar yadda 'yan shi'a suke da'awan cewa a imma nasu guda sha biyu waya immansu ne ka je ka bi tarihinsu su duka ahalu sunna ne ba su da alaka da zagin sahabbai ba su da alaka da wannan muguwar aƙida ta shi'a ba su da alaka da duk wannan shirbagiyar amma ya kasantuwan ɗaliban ahalus sunna in an karantar da su irin wannan ba a zuwa masu da asalin aƙidan ahalus sunna yanzu misali kamata idan a karantar da ahalus sunna ƙur'ani da hadisi sai a ce to aƙidan ahalus shi ne ana saranda ana cewa Allah ya ce annabi ya ce ko kana son wannan abu ko ba ka so kana biyayya ne aka zo aka ce maka ya daidai da abin da Allah yake so ko kana yin abin da kake so ne aka zo aka ce Allah da annabi ba sa so ahalus Suna nan take ke bari ba wani ɗaka ba kawai zai ce ya tuba ya bari amma ba khawariji da rafidi ɗan shi'a da jahami da mu'tazili da ire-iren su ba za su bari ba mun gano wannan da kyau ku duk yanda ga ma su ha ah, su akwai wani abu shi ahalus suna fa ba ruwan shi ana ce mai Allah ya ce to shi kawai ya riga ya gama saranda annabi ya ce ya riga ya gama saranda amma su waɗannan suna ce da kaza ai da kaza ko kaza da kaza ko misalin kaza da kaza su ne 'yan laukaniyat mun gano wani da ku shalu suna baya haka ba ruwan shi da jiran wani abu an ce Allah ya ce e kawai zai bini da wannan ne kake gani yanzu malaman Ahadu sunna idan suka ce Allah ya ce saboda akwai masu irin wannan aƙida a cikin al'umma sai ga su ta biye biye suna neman dalilai don su ƙara in ba ka ba ruwan sahabi ana cewa Allah ya ce annabi ya ce duk abin da yake zai faras kawai ya bini an gano wannan amma cin da akwai mu'tazila akwai jahamiyya akwai khawarij a cikin mu dole ne idan aka zo sai an ta kokarin a ɗibo abin da suka yi imani da shi a gaya masu cewa to cin da ba ku yarda da Allah ba kuma baku ku yarda da annabi ba kun yarda da fahimtar mutane ne to ga fahimtar mutane ku hada. ku ji tsoron Allah ku bari an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu to malam sai yake cewa khilafan lil bukhari al mu'tazili sabanin wani bukhari ba mu'tazili ba bukhari namu ba wa muwafiqihi da waɗanda suka mara mai baya min al jahamiyya daga cikin yan jahamiya, wa ghayruhum da wasunsu fi annahu sahihul wujud su waɗannan sun yadda da cewa akwai dajjal shi sa mala ya ce ba'adul mu'tazila domin akwai mu'tazilan da kwata-kwata ba su yadda da dajjal ba an gani wasu kuma sun ce yana nan sahihul wujudi lallai akwai shi walakin nan yadda yadda'i sai dai kawai su abin da suke musawa ai abin da dajjal ɗin zai zo yana da'awa na mahawif ababen tsoro wa khayalat da abubuwan da yake nuna kaman wuta kaman aljanna suka ce wannan duk ba su la haqa'iqa laha suka ce abun ba su da hakika, ma'ana da zai baka kuɗi ma in kaje sai ga ba kuɗin bane aqidan su kenan wa za'amu annahu law kana haqqan suke cewa da duk abin da ake faɗi dangane da dajjal gaskiya ne annahu law kana haqqan lam yutaq bi mu'jizatil anbiya to kenan ba za a aminta da mu'jizan annabawa ba salawatullahi wa salamuhu alaihim kira da amincin Allah ya tabbata a gare su domin annabawa sun zo da abin da yake khawariqul ada ne abin da ya saba da yanda yake gudana a al'ada to shi ma dajjal zai zo da irin waɗannan to shine wannan ba mu'tazila yake cewa abubuwan da dajjal zai zo ya nuna ba gaskiya bane ba su ma a zahiri kwata-kwata an gano wannan da kyau ku yana musa waɗannan abubuwa yake cewa in ku aka yadda gazgata to za a jefa shakka kenan dangane da mu'ujizozin annabawa sai mala ya ce wa haza ghalatun wannan maganin da wannan bumu ta zale yake faɗi kuskure ne min jami'ihim dukkansu wanda suka goyi bayan maganin ba daidai ba ne ba ga cewa abu ba daidai ba ne sai da ne sai da dalili <clears throat> ba ka zuwa ka ce abu ba daidai ba ne kawai kai ta kwatance-kwatance da zage-zage kawo dalili mahala ya ce ne annahu lam yadda in nubuwa dalilin farko ai da jalibe da awon annabta ba balantana a gwama abin da zai zo da shi da me da mujizan annabawa lam yadda in nubuwa bai da awon annabta ba mala ya ce fayakunu ma ma'ahu kattas diƙi lahu duk abin da zai zo da shi to kamar abin yana gazgata shi ne wa inna ma yadda il'ilahiyya shi yana da'awan babbar kujera ce kun gano wannan yana da'awan mai allantaka ne shi wa huwa fi nafsi da'awahu mala ya ce sai dai a cikin nassi a cikin tsuran da awahu da awan da yake yi mukazzibul laha akwai abin da ke karyata ta bi surata halihi in ga kalli tsuran dajjal din ba ce shi Allah bane ya ruwa ya bi da tsirai ya azurta ya talauta ya kashe ya raya duk wannan ba aikin Allah bane in ga kalli gangan jikin dajjal gangan jikin ma yana karyata shi ba Allah bane an gani. wa wujudu da la'ilil hudusi fihi ababen da suka faru a jikin shi suna nuna ƙarya yake Wa ƙasa suratihi na farko na kasan suran shi kun gane na kasan suran dajjal na nuna dajjal ba Allah bane. wa ajzihi an izalatil iwar <clears throat> allati fi ainihi kasa wanda ya ma ya kauda makanta kun gane da ke jikin ɗaya daga cikin idanun shi ma wannan alama ne daga cikin alama abin da yake faɗi ƙarya ne domin idan shi ɗaya ne ɗayan baya gani ɗayan annabi ya ce busasshiya ce kaman bi kaman ɗinya an gano wannan da kyau ku? ka wasu mutane suna fahimtar cewa da jalma ido ɗaya yake da shi ba ido ɗaya ba ne ido ɗaya ne mai ci ɗayan ba ta ci sau haka annabi ya ce amma mutane za a gani idan shi kawai a nan yake kuma wannan shi za a ga tura suna yin fim da ido ɗaya a nan ce dajjal ne duk wani hatsabibancin dajjal suna kawo kada ku yi mamakin wannan saboda dama yahudawa ne sun ce kuma dajjal shine sarkinsa da zai zo su mallaki duniya ne akwai ruwayoyi ne na hadisai da ke nuna idan shi ɗaya ne a goshi an gano wannan da kyau ko amma ko da idan anan take kuma akwai ɗaya ɗin nan an nan rai domin idanun guda biyu ne ɗaya motsatsiya ce shi ne mala ce ya kasa kawo da wannan makanta wanda yake kan idan shi wa an izalati shahidi bi kufurihi sannan rubutun da aka rubuta a kan idan shi a goshin shi da aka ce kafiri ne ya kasa kawo da wannan al-maktubu bayna ainihi wanda aka rubuta tsakanin idanun shi guda nawa nan da kyau yanzu kaga waɗannan abubuwan kana kallon su kawai za su gaya maka da jal ƙarya yake yi ta ne haka suke zo da ƙarerai da sunan Allah da sunan addini da sunan kasa, duk wannan fawai ana yi ne wai Allah ya karba Allah yana karban irin wannan hayanin ne na ya tsare mana imanin mu ma'ala ya ce wale da dala'il wa gairu ha da irin waɗannan dalilai da wasunsu la yaghtar bihi illa min ri'a'in minan nasi ba wanda zai yaudaru da dajjal sai gama garin mutane to kaji sai ce mi lissaddil haja za su bi dajjal ne saboda su talauci ke damunsu shi kuma dajjal yana da kuɗi za su bi shi ne domin bukatarsa ta yau ta biya bukata ta gaba fa ba abin da ya dame su inda ya ga misalin mutanenmu yanzu ana zuwa za a yi zaɓe wannan an san shi mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne <clears throat> amma da zai zo da kuɗi fa ta zo mutumin kirki lissaddil haja bukatanka ta yanzu a baka dubu goma ko dubu biyar ko dubu biyu wani ɗari biyu ma za a ba shi an gano wannan yi kenan ya je zirma kafa ya fada fita ya zama mai da wahala an fahimta lissaddil haja walfaƙa da kuma Tsabin talauci ragabatan fi saddin ramak kadai bukatan ne toshe uwar hanjin shi da abinci an fahimta za ga mutanen da dama mu ai muna son mu je inda an samu ne za a ɗanka tattala ma mutane to waɗannan gayyan ko to zai wahala in dajjal ya zo gaba ɗaya bai kwashe su ba an gano wannan da kyau ko zai wahala don irinsu dajjal yake nema irinsu yake nema amma wanda abin hannun shi ba bai dame shi ba addini ya dame shi kan gane wannan wallahi zai wahala ya bi dajjal an fahimta amma wani fa ɓatar da shi da aka yi wai shi ne ana kawo alheri ba a raba mutane zai ga cewa ke kawo alherin koko wanda ya ce ana kawo alherin har yanzu ba a kawo ba ne don har yanzu bai fara rabo ba kafin ci wannan da ke ku alheri ne alheri an gane wannan da ke ku sai kasa gane wani ke da mutane kamar ba su da hankali kamar ba su tunani wani kawai mutum na kwanci waɗansu siyasa sai kwaso kuɗi wani sai kawo mashi yana tsoron shi ne ɗan siyasan da aka ba da kuɗinku a yi maku kwalbati ya kwashe ta <laughs> gane aka ce a yi maku asibiti ya kwashe aka ce a gyara makarantu ya kwashe aka ce ga na walfaya ya kwashe ga na kaza ya kwashe wani shi ne sai samu mutum ɗaya daga cikinku malami ma ba ɗan boko ba ko sai kai mashi ya kai mashi saboda ne. an gano wanda sai za waɗansu siyasa ya ce wallahi tallahi ɗan siyasar najeriya sun rai da malaman najeriya in suka je suna taro wallahi tun tsirewa da dariya suke sace waɗannan ƙidahuman mu da muke neman mu shiga mu kwashe wanda ya rage ko kuma wanda muka ɗibo ne kuke sa ran mu kawo muku a ina ake haka ga ɗan siyasa ya baka abu ko to zai je maka tallancin mutunci ne an gane koko ɗauki hoton gidanka ya maka fenti ko a ɗauki hoton ku ya muku gyara ko a ɗauki wani abu naku ya je sa a kalandan shi shi nan. ina fatan mun fahimci wannan in ba haka ba zai yi waɗannan abubuwan jama'a muna fa zauna a unguwan nan akwai mutane sun fi ishirin a nan nan wani ɗan siyasa ya zo masallacin na ya ce duk wata zai rika ba mu naira dubu hamsin kun gano wannan amma ƙa'irin da ya sa na ce an waye gari ko sile biyar bai taɓa ba mu ba an gane ni kuma na ce wallahi sai ya bayar ko a duniya ko a lahira don sai ya ba da su an fahimta ikon Allah duk abin da yake kama da shi na wannan abubuwan gaba ɗaya muna da shi recorded ya za masu yada ƙarya akwai ran da za mu haɗu da su nan ya zo ba gaban jama'a ba mu tambaye ba sama da mutum hamsin ko ɗari ya ce duk wata zai ba da kuɗi haka ya tafi bai taɓa ba mu ko sile ba ko kwabo bai ba mu ba an gano wannan da kyau ku dubu hamsin kare kuma a lokacin sai na ce mai ba zai yiwu ba ya ce ya yi ne domin ya zama wakafi ga mahaifin shi haka ya fada haka ne wakafi ga mahaifin shi ya yi wakafin har yau bai yi ba saboda ne saboda an ce an bayar to za a faɗi ya ce a ai wakafi ba a faɗa ai an gano wanda da kyau ko shi yasa ne ta bin shi ya ta maganganu ina tarawa akwai ranar da za a haɗu da shi da makaryatan da suka tsaya mashi an gano wannan da kyau ko kuma in Allah ya yadda in Allah ya yadda masu wannan ƙaryen da izinin Allah wannan ƙaryen shi zai zama password ɗinsu shi Allah zai aje masu shi a lahira ko dai su faɗa su shiga aljanna ko in ba su tabbatar ba Allah ka kai su wuta mu kuma Allah ya sa ya zama shine faso ɗinmu mu ma in an ba mu muka musa mu ma Allah ya mana haka makaryata zindiƙe kawai an fahimci wannan da kyau ku dubu hamsin ɗin banza kai ko baka san mai shago ba haka ce muka dubu hamsin zai yaudari wannan malami ya ka daga ce na laye come on joe shirmanta kawai malam dubuwa musu ana maka maganan manyan kaya kana maganan ƙananan kaya ana maka magana manyan ɗauri shi ne na ɗan fastan nan da yake addu'a ku ta roƙo kara dubu hamsin ake roƙo shi na roƙon yara dubu da ya ce allah ka ga mutane wuce aka raba ma allah hankali dubu da yanku tafi Yana maganan manyan kaya allah wadda ke talauci ba abin da bai sawa wallahi malam talauci ba abin da bai sawa ya gigi ce ta faɗin maganganu kawai sau talauci ya gigi ta shi Allah ya kiyaye irin waɗannan in dajjal ya zo gaba ɗaya zai sa koma ya yaye su ya tafi da su duka saboda suna bi ne saboda ne ɗan yunwan cikinsu lai ya kyauta amma dai baba ya kama hanyar da siyasan kuɗi ba zai yiwuwa insha Allah kowa za a yi siyasan cancanta ne ka cancanta su zaɓe ka in baka cancanta ba ba za a zaɓe ka ba kawai ba zai yiwu ba ka zo da kuɗi baka cancanta ba kawai zai ka an kwan abin gogosa a aljihu ce tafi an gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace mala ya ce autakiyya wasu za su bi dajjal ne da taƙiyya su sun san ƙarya yake yi su ma sun san su ma ƙarya suke yi amma za su bi shi ya zan rika bin ka na san ƙarya kake yi <laughs> ya sa haka na san baka da gaskiya na san abin da yake faɗi ba gaskiya bane kuma ba daidai bane kawai in yi wani irin su dabaru wai kawai don ina neman wani abu a duniya in na mutu an jima fa mutane ba san lahira ba ne har yau imanin da mutane suke cewa sun yi wallahi imanin akwai alaman tambaya cikin shi wa ma yi yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun Allah shi kyauta mala yace wa khawfan min azahu wasu kuma suna bi ne saboda tsoron cutar wanda dajjal ka san wani bai da gaskiya wa kana tsoron wai kai ya sa hana ka albashi ko a kore ka wajen aiki wai ko a matsama ko a zage ka ko a sa yan iska su ci mutuncinka ko kana tsoron wai kar a yawo da kai ana zagin ka ana cewa ka ci amana <laughs> wanda muka yi karatu da su ɗazu na mustala da haka za su rena ustazan ƙasa garin nan gaba ɗaya in ga cewa ne kaza wannan maganin da ka faɗa <clears throat> to kana saka kanka cikin matsala ne haka ka faɗa dole sai ka zo ka faɗi me yayi kuma da dalilai haka mun karanta to hujjoji yanzu masu cewa an ba malamai a Kaduna kuɗi yanzu duk maganar da suke faɗi yanzu sun ja mu kansu matsala har abada ba za a karɓi abin da suke faɗi ba ka'idan jarhu wa ta'dil duk abin da suka faɗi sunan shi ƙarya ko Allah ɗaya suka faɗi sunan shi ƙariya sai in wani ya faɗa na son ku gane idan aka samu da ifi a cikin hadisi kuma za a ga abin matanin gaskiya ne amma sai a ce hadisi ya zama mai da ifi sau da matsalin shi an gane sai ya tabbata kuma yin sun taya sai su faɗa waye ba da kuɗin Wa ya kawo kuɗin a ina kuma kuɗin nawa ne da dalilai ƙarara da zai tabbata haka yake yi ba kawai mutum ya zo ce eh, ya tabbata an yi kaza waye tabbatar ba kai ne kai kiran kai rawanka ba an gano wannan da ke ko ba kai ne kai ka kai rawanka ba amma mafi yawanci da saka cikin wannan fitinar ko ba sa ko ba sai an saka ko ba ɗazu da samu muke karatun nan ba eh mun takaici malam kuma ga waɗanda ake ganin wai za su faɗi gaskiya su ake jin ƙarere irin wannan a bakinsu haka wanda nake in Allah yadda wannan account number da ya ce ya san an turo mana kuɗi in Allah ya yadda in bai faɗi ba da izinin Allah sai ya zo mutuwa Allah zai toshe bakin shi shi ne maganin gaskiya in ba ka yi masa ba ko wannan ƙarere ba kusan adadin mutanen da suka saka cikin fitina ba ba ku san adadinsu ba sun sa adadin mutane da dama cikin fitina to mu so muke yi Allah ya bar su sai sun zo mutuwa in dai ba su faɗi ba Allah ya kama bakinsu ya makale shi dan ya rike gam yana kallon kalmar shahada ya ƙi faɗinta kuma ya shiga kabari a ce mashi me za ka faɗi game da mutumin nan Allah ya rufe bakin shi sai ya faɗi wannan in bai faɗi ba kuma Allah ka yi mai duk abin da ka so ba haƙinmu ba ne allah ya bi mana kaji sanda suka faɗa ba sun more ba kuma yanzu muna morewa allah ya taimake mu to sai mara yake cewa li anna fitnatahu azima kun ga fitinan dajjal fitina ne mai girma ta da hashil uqul ko to da hashil uqul tana kidima hankali da tunanin mai hankali mun gano wannan da kyau ko mala yake cewa wata hirul albabe kuma sannan suna sa tunanin dan adam ya shiga dimuwa ma'a sur'ati mururihi fil arde musamman saurin da dajjal yake da shi yanzu wannan saurin ba kun abin da ya sa yi za ku ji mala ya ce falayi dajjal ba zai zauna waje daya ba bi haisu ya ta'ammalu du'afa haluhu ta yadda masu rauni ba za su iya gano halin shi ba wada hudu hudusu fihi wa naqas da irin naƙasa da abubuwa na shirme da ke tare da shi fa yusaddiquhu man saddaqahu fi hadhihi alhala duk wanda zai gazgata cikin wannan oya oyan zai gazgata dajjal dan zai samu abin hannun shi gaba kawai ce ba za ka yi addini ba ba za ka rayu ba sai dan abin da za ka samu na cefane ko abin hannu Allah wadaren mai irin wannan tunanin Allah shi kyauta cewa mu har yanzu ba a ɗauki nauyinmu ba har yanzu ba a taimake mu ba dama kana din da taimake ka ne ka jira mai gidanka yanzu shi ne wa shi ke ba da kudi don a yi addini mu anan sai dai naka ma mu karɓa gano nan da kyau ko naka da za ka yi ce ba ne ka raba uku ka kawo mana kashi biyu ka je da kashi ɗaya ko ishe ku ko kare ishe ku wannan kai kuka sani an gano wannan da kyau ko kuma mu muka kafa haka samu kuɗi ko ba za mu taimake ka ba sai dai mu taimaki ƴaƴanka da jikokinka masu zuwa amma kai taka ta gama in ka ga mun baka to kayi mana aiki ne sai mu biya ka haƙƙinka amma ba ka ci bulus ba ba cin bulus a wajenmu in ce kai wannan malami akwai tsauri cikin al'amarin a 'yan najeriya ne sai da haka ai mulki na su ba ba ai haka yake yi ko ba ga yake yi ba Allah ya sa mu dace wannan bayani mun karanto shi a cikin sharhin nawawi mai suna al-minhaj a juz'i na 18 shafi na 58 kazan mutane wannan magana da nake faɗi yana zaune da ni lafiya ba in ba haka ba a lokacin da muka zo zami abin da muka nufa zami a lokacin za a fara turo masu lalurori an gano wannan kana gina addini sai a ce ka gina mutane ai mai gina mutane da jal ne an gano wannan da kyau mu addini muke gina ka bari an gama gina addinin duka sai mu rayu mu da kai a cikin addinin amma ba zai yi ba a gina ba ka zo ka ce mu baka kuɗin addini ya za a baka wannan kana bata ma kanka lokaci Allah shi taimake mu yanzu ko masu kuɗi suna ba da kuɗinsu ne eh a da Allah suna bayarwa in suna bayarwa ku zo mu je mu ansu ba mu san gidajensu a GRA ba ne ko mu sani a Kaduna ba ko ba mu sani a Abuja ba gaje zai baka ne dan uwan shi kawai yake ba haka ne ko ba haka bane wato yanzu dan scholarship din ma kun fara ja kuwa eh na a fara ja ba a haidu wanda ya sa scholarship bana dole sai ya bada wani abu a nan don ba zai kaje ka hanso kudin ka danne ka kaɗe ba an ce an yi ƙari dubu hamsin hamsin ko? nawa nawa ne? Allah ya samu dace a <laughs> shi da maganar kudi yake kaga yan makarantar da kowa sun kai da kai wa ba zai bayar ba ai sai kun bayar ke sa da Allah mai imani ya gaya mana sanda aka fara ansa don za mu zo mu kasa mu tsari nawa ka an so nawa ne rabonmu wa mu kawai wa ya sani sani za ka gama makarantar mu kuma lokacin mu riga mun gama tsara abubuwa kai ma ba za ka zo ka ja naka rabon ba to mu ja yanzu Allah shi taimake mu ibn sayyad wa dajjal ina mai tambayan nan yace ai mai bayani wai mai bambancin ibn sayyad da dajjal na ce ka haƙura mana da kake ci ƙogo ibn sayyad Dajjal ibn sayyad rajulun min yahudil madina shi ibn sayyad nan wani mutum ne daga cikin yahudawan madina wani hatsabibi ne ismuhu saf asalin sunan shi saf kana shabihan bid-dajjal fi kathirin min sifatihi yayi kama da dajal a mafi yawancin sifofin shi shine yanzu ga wai an haifi yaro a oke ne ana ta tura wa mutane ta whatsapp an sa akan intanet an sa akan waye an ce wai gashi nan wai dajjal ne ƙaryar banza ƙaryar wofi dajjal kai ka isa ka rike dajjal yana jariri ne hatsabibin <laughs> dajjal kai da girman shi za a gan shi za ka zo ka ji ai illa kai mu karatu mako mai zuwa za ka zo ka ji yadda dajjal yake an yana nan aishi. ai ba haihuwan shi za a yi yanzu ba yana nan an haife shi za ku ji yadda za a yi amma shi ibn sayyad din nan yayi daidai wa daida da mafi yawancin sifofin dajjal wa kanar rasulun sallallahu alaihi wa alihi sallama fi amrihi a farko al'amari annabi ya shiga shakka dangane da Ibn sayyad wa kada hawalar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama aksara min marra ba ɗaya ba ba bi ba annabi ya yi ƙoƙarin kashfa amrihi ya ƙoƙarin gano al'amarin Ibn sayyad wa ma'arifati haqiqatihi ya kokarin gano haqiqan yanda ibnu sayyad yake ya tabin matakai yana bincike za ku zo ku ji yanda annabi yake bincike mu haka muke duk abin da ka gaya mana sai mun yi bincike a kan shi ko bincike ba fa mu je kawai mu kira wani kai ka ji labarin ka za ce na ji a labarin bai ji ba amma zai kokari ce a ta kai a ka ji labarin a na ji an ce ka haka abin yake bai ce a din mun gama bincike <laughs> in ga gaba ka ganka a wuta ba ko to baka mutu ba in dai wannan shine binciki. Allah ya saba da yake to annabi ya ta kokari ya gano al'amarin dajjal wa hadha yadulluna ala annahu lam yuha lahu fi amrihi shay wannan yana nuna mana ba ai annabi wahayi dangane da al'amarin dajjal ba kwata kwata ai ibnu sayyad ba mai wahayin komi akan shi ba Ta yake kokarin ya gano shi sa duk abin da ba wahayi aka yi maka ba ko aka gaya maka wannan abin ko ka je ka yi me ka yi bincike bincike na farko shine wanda matsalan ta shafa ka kira shi ke magana da shi an gano wannan sai ka zauna lafiya malam malam ce faƙadarawa muslimun fi an abdullahi bin umar radiyallahu anhu anna umar bin al-khattabi in talaka ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi rahatin qibal ibn sayyad al-imam ya fitar da hadisi a cikin littafin shi as-sahih daga abdullahi dan umar yace daga umar yace sayyidina umar da annabi ne da wasu daga cikin sahabbai suka tinkari inda ibn sayyad yake hatta wajadahu yal'abu ma'as-sibyan annabi sai ya ga ibn sayyad yana tare da yara suna wasa inda utumin bane mai mughala a dabda lambunan bani mughala wa kada ƙara babin sayyad yau ma'irin alhulun lokacin ibn sayyad yana dab balaga kaga yaro ne ma shi ka kuma ka ce yaro ƙaramin irin yaranku wanda ba su cin abinci kasa yaran larabawa za ga hukeke in ya gaya maka shekarun shi sai kai ne ana sai ka yana shi yanzu kwanakin baya akwai wasu 'yan indiya da suka kawo man ziyara da suka zo ɗaya daga cikinsu na tambaye shi kam omarok shekarun kanawa zai je shekarun shi 26 in gaga gemun shi ko <laughs> Allah za ka yi mamaki na ga ɗan dattijan dattijan cikin shi su wani kuma shekarun shi 25 na ce kai me ke faruwa ta ce wallahi abin da yake faruwa a garin suke na haka suke su ku gano wani da ke ko bayan Allah haka suke ga su manya-manya amma shekarun yaya to da na gani yadda nake sun yi biyu na a girma da komi suka ce shekaru na ma ce gaskiya sai na tambayo in na gaya mai shekaru na na kusan ninka shekarun shi biyu na karshen ta har maman shi ma na girme ta to kaga zai ga a ah, wannan wada ne ko ko tsumburewa ne jama'a ko gane wala abin da zai dauka kenan Allah madauke sarki ya tsare mana imanin mu to shi da sai yake cewa ya kusa ya balaga a lokacin falam yash'ur hatta daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama zaharahu biyadihi bai farga annabi ya lallabo ya zo inda yake ba har sai da annabi ya maka mai baka mai duka a baya haka sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama libni sayyad sai annabi ya ce ma ibn sayyad a tashhadu anni rasulullah za ka shaida cewa ni annabin Allah ne fanazara ilaihi Ibnu sayyad sai ibn sayyad ya kalli annabi faƙala sai ya ce ashadu annaka rasulul ummiyin na shaida kai annabi ne na larabawa ummiyai wanda ba su iya karatu da rubutu ba dama mun gaya muku akwai yahuda na isawiya ne ko waɗanda su sun shaida cewa annabi muhammadu manzan Allah ne amma annabin suwa annabin larabawa ba annabinsu ba suna karanta alkur'ani har ma suna falla duk wani abu suna faɗi kuma suna faɗin la ilaha illallah amma su ba su yadda Allah ya aiko annabi Muhammadu wajensu ba ina ba kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya taimake mu فقال sayyadin سياد لرسول الله صلى الله عليه wa sai ibn sayyashi kuma ya ce ma annabi a an anni rasulullah kai yanzu ka shaida ni manzon Allah ne farafadahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya a wa qala yace amantu billahi wa bi rasulihi ni nayi imani da Allah kuma nayi imani da annabin Allah kaji imani na amma ban yadda da kai ma wani tsiya bane wani shi kokari yake shi ma zama shi mene ne <clears throat> shi ma annabi sun dauka wai abin yayi ne ko abin gasa ne kowa shi ma dan mike ce shi ma kaza ne ba haka bane al'amarin na Allah ne ثم قال له رسول الله صلى الله عليه wa وسلم sai annabi ya ce mashi ma za ta ra kai mai kake gani ne yake zuwa maka qala ibn sayyad sai ibn sayyad ya ce ya atini sadiqun wa kadhib yace mai ƙarya da mai gaskiya duk suna zuwa mun fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi yace khalata alaykal amr al'amari ya cude maka a lokacin da za a zo a cuda ma ƙarya da gaskiya ka riga ka gama shiga cikin rudu an gano wannan da kyau ko sai dai Allah ya kiyaye <clears throat> ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى النبي تيمي إني قد خبأت لك خبيئا يشي أكوي أبن دانا دان آدنا ما فقال ابن السياد سي ابن السياد يشي هو الدخ يشي هياكيني فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يشي اخفأ وكوشي قبل متعني وجيه falam da raka, ba za ka wuce matsayinka ba kana nan inda kake da na ya ce na ɓoye maka wani abu ne me sai ce hayaki ne ma'ana ba komi za nabi ce ihsa kauce ka ba mutane waje ka wargaje makiyin Allah kana nan a matsayinka ba za ka wuce nan ba in wani ya ga ai ya gano me zai ce ya tabbata sai sa shubuha ko Allah ya raba ka da shubuha faƙala umar bin al-khattab umar sai ya ce zarini ya rasulallah ka bar ni ya manzan allah adribu unuqahu zan sara kan shi kaga akwai khawarijawa da suke ganin annabi da yake cewa ka bar ni in sara kan shi umar da ke cewa ka bar ni in sara kan shi sai ce aga shi umar ma ya ce ai manhajinmu ne dukan musulmi da zubar da jininmu da kashe su sai a ce me dalili zai ce gashi umar ya ce sai mu ce kai izinin wa ka ɗauko mun gano wannan izinin wa ka ɗauko Ko da umar ɗin ya nemi izini an bashi wa ta ba kashewa an gano wannan da ke ku saboda Allah bai ba annabi izinin ya ba da izinin a yi hakan ba ana gano wannan da ke ku Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi ya ce in ya kunhu falantas taɓe alaihi in ya zama shi ne ba iya kashe shi wa illa ya kunhu in ko bai kama da dajjal ba fala khaira laka fi katlihi ba da wani alherin kashe shi na amfanin kashe shi in shi ne ba za ka iya ba makashin shi shi ne wa isa ɗan maryam limam muslim ya fitar da wannan cikin as-sahih a jiz'i na hudu shafi na 2244 a lamba hadisi na talatin daidai wa kada kharaja ilaihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama marratan ukhra wata rana annabi ya taba zuwa yana neman ibn sayyad kama rawa muslim fi sahihi aqibal hadith as-sabiq bayan hadisin da muka gama karanta kai tsaye ya kawo hadisin an salim ibn abdullah qala salim dan abdullahi ya ce samitu abdullahi bin umar ya kolo ya ce na ji abdullahi dan umar yana cewa in talaka da zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan wancan zuwan da annabi ya yi annabi ya ƙara komawa yanzu annabi da ya tashi bincike na sai gano ibn sayyad da allah mutanen unguwansu ibn sayyad ya nemo yana su? ina ya wajen ibn sayyad kai tsaye ya je an gano wannan amma yanzu fa wai idan mutum na bincike a kanka sai ya je sai na binciken makiyanka abokan fadanka abokan adawanka wai sai ce ya binciko ya gano gaskiya ba za mu mamaki ba saboda masu wannan ɗabi'a suna da hali irin na khawarijawa domin wannan shine aqidan khawarij kuma shine aikin binciken khawarijawa ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu to shi ne sai yake cewa annabi ya ƙara komawa wata rana yana cewa wa ubayi ibn ka'abin ya ya tafi tare da ubayi ɗan ka'ab al'ansari ilan na halillati fi habnu sayyad a ciki akwai ibn sayyad ta san abin da ke wajen ibn sayyad ba sunan shi kenan ba ko ko ibn sa'id ne sunan shi hatta iza da khala rasulullahi sallallahu alaihi wa na khala har annabi sai da ya je shiga wannan lambu da na dabina fasika yattaqi bi khubibin bi juz'in nakhali sai annabi ya riga koyewa a bayan dabinu. wa huwa yahtallu an yasma'a min ibn sayyad shay'an annabi yana ɓoyewa ne don ya samu ya ji ko da kuwa 'yan kalmomi ne daga ibn sayyad don ya ji haƙiƙanin maganin shi yadda yake ƙabla an yi rahu ibn sayyad kafin ibn sayyad ya mai ya gan shi fara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa mutaji'un annabi sai ya hango shi ga ya can a kwance ala firashin fi katifatin lahu fiha zamzama yana kwance a wani bargo shi wanda aka cike shi da yayi mun gano wannan zamzama suna ce mai ruwa ne da za a cika irin wannan abu na leda kaga mutane sun kwanta suna hutawa musamman waɗanda suke zuwa wajen shakatawa fara'at ummu sa'ida sayyad rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama uwan ummu sayyad aka ce tana daga cikin masu ƙara tunzara shi cikin wannan tsiyan sai ta hango annabi wa huwa yattaqi bi juzu'in nakhl yana ɓuya bayan da bine yana sadaduwa wajen ɗanta fa qala ibn sayyad sai ce ma ibn sayyad ya saf wa huwa ismu ibn sayyad shine asalin sunan ibn sayyad tace haza muhammad ga muhammad nan fasara bin sayyad sai ibn sayyad ya firgigi ya miƙe faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya ce lautar rakaduhu da ta bar shi haɗin ƙarasa la bayyana da al'amarin shi ya bayyana karanta sayo muslim a jiz'i na hudu shafi na 2244 a lamba hadisi na 2931 قال النووي في شرحه على مسلم ابن السياد الإمام مسلم يا فدي ديزو شرح ودنا حديثي dangane da ibn sayyad ya ce kalal ulama malamai suka ce wa qissatuhu mushkila akwai mushkila cikin kissan ibn sayyad wa amarahu wa amruhu mushtabihun fi annahu huwa al-masih dajjal kuma al'amuran ibn sayyad yana da roɗarwa da in mutum bai tsaya ya bi dikin dikin ba sai ya ɗauka ibn sayyad shine dajjal al-mashhur wanda ya shahara shi dajjal ɗin au gairuhu ko kuma ya fara tunanin anya shi ko dai wani shi wala shakka fi annahu dajjalun min ad-dajajila babu ko shakka cewa ibn sayyad yana daga cikin manya-manyan makaryata wanda suka bayyana a duniya suke yada ƙarya da abubuwan da ba daidai ba domin su ɓatar da al'umman musulmi qalal ulama malamai suka ce wa zahirul ahadis annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lam yuha ilaihi bi annahu al dajjal ba annabi wasiya cewa ibn sayyad shine masih dajjal ba wala gairuhu wa inna ma ilaihi bi sifatid dajjal kada amma annabi wahayi ne aka bayyana mai siffan dajjal wa kana ibn sayyad qara'in muhtamila sai da ibn sayyad yana da wasu qara'in wanda zaka iya kallo ka ce ko shine dajjal falizalika kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yaqa bi annahu dajjal wala ghayruhu sai dai annabi lam yaqta bi cewa shi ne dajjal ba kuma bai musa ba wale haza qala umar da wannan ne ya ce ma umar in ya ku huwa falan o katilahu in ya zama shi ne umar ba zai iya kashe shi ba wa kana umar ibn al ji yajzimu bi anna ibn as-sayyad huwa dajjal shi na umar kai tsaye ke cewa ibn sayyad shine dajjal wa kazalika abdullahi ibn umar radiyallahu ma haka abdullahi dan umar ma yake faɗi فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول ابن عمر يا كسنشينا شوا والله ما أشك أن ابن سيار هو المسيح الدجال ita ko shakka ba na yi ibn sayyad ma shine dajjal amma daidai ne kuskure ne wa qarana النووي عن البيهقي قوله الامام النووي يا كاو an-nawawi ya kawo da yake cewa laysa fi hadith jabir akthar min an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan ka kalle hadisin jabir ba abin da annabi ya yi sanda umar yake cewa shine dajjal abin da annabi ya yi yayi ya yi shuru da umar da umar ya ce shine dajjal fa yatahammalu annahu annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama kana kal mutawaqqifi fi amrihi wannan yana nuna annabi kaman yayi tawaqqufi ne cikin al'amarin dajjal hatta ja'ahu al-bayan annahu ghayr har sai da aka yi ma annabi wahayi aka ce ba shi bane kama sarraha bihi fi hadisi tamimin kama yadda annabi ya fade karara a cikin hadisin tamimin dari wata sabuwar maganin kenan idan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu karanta ad-dajjal fi khabar tamim dari an gane aka ji kuma wani hatsabibin shi kuma dole na abubuwa ya kamata musulmi su san su tuntuntuni amma dai insha Allah waɗannan abubuwan za ta karanta su a hankali har ya zama ruwan dare kowane musulmi ya san su ba abin da zai shige mai duhu dan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum